to al'ummar jihar kano ku ji me ne wanda yake faɗi don allah ku tsaya ku ji me yake faɗi yin shiru musamman a kan mulki na gwamnatin jihar kano ga abubuwa da yawa sun taso to abin da ya sa wannan amsa ai bai kamata mu fito yi ta ba me ake so in faɗa a gwamnatin jihar kano wayar ayyukan da suka ɗauko yanzu suke ci gaba da ayyuka na ne na ra'ayi ƙasa to ni ko da wani lokaci na kan shiga kafar yada labarai kuma ina yin jawabi kuma ina jawabi na dan al'umma jihar Kano su fahimta kuma kullum na zo gidan rediyo na kan faɗa abu dan al'umma su gane bayanin abin da dalilai na makafi da wanda yake mummunan fahimta zai ga Musa cin mutunci yake ni ba na cin mutunci ba na zaki amma kuma ba na jin tsoro duk abin da na san cewa za ka iya gaya wani kuma girman ka zan gaya maka amma ba zan gaya maka kuma duk abin da ya faru shekara biyu da rabi zuwa uku lokacin da aka tsaye da dukkanin 'yan takar kanu a jam'iyyu musamman guda biyu da suke da karfi a jihar kano apc ta tsayar jam'iyyar pdp ta tsayar da ita mai kwandon gwari ta su kwankwasa suka tsayar <clears throat> na fito na yi bayani na gaya wa mutanen jihar kano ba na magana jam'iyyar pdp ba ta da karfi a wannan lokaci domin kwankwasa ne ya shiga ije kuma ita tarwatsa ta don biyan bukatar kansa ya fita ya ɗauko sabuwar jam'iyya wadda tunda hali ne a gurinsa ita ma yanzu ya lalata ta canja rugu ana rigima ita ma jam'iyyar tasa rigima ake a ciki kamar inda iwa jam'iyyar PDP watakil a ƙarshe zai iya koma ya fita ita ko wata jam'iyyar lokaci zai nan da ɗan watanni kara na fito na gaya mutanen jihar Kano kada a zaɓi jam'iyyar kwankwasiya ko kwankwaso kada a zaɓi kwankwaso sun ɗauko kamfen suna yaudaran mutane suna ɓata sunan da Abdullahi Umar Ganduje duk abin da kwankwaso zai hau kan duro ya faɗa shine gwamnatin jihar Kano ta ɗebi filaye